A jiya muka sami labarin hukuma ta kame fitaccen daraktan nan na da sunusu Oscar bisa zarginsa da wasu laifuka da suka saba wa dokokin hukumar ta tace fina-finai. Ko da yake dai labarin kamun nasa ya watsu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, amma dalilin kamun nasa ne fa kowa bai sani ba. Illa dai kowa ya san hukumar tace fina-finai ce ta sa aka kama shi. To kuwa kan baya rasa nasaba da karya dokoki na ita hukumar. A bincikenmu mun samu wata majiya daga shafin a Najeriya inda suka wallafa dalilin kamun nasa da cewar ana zargin sa ne da laifuka biyu. Gari dai abin da suka wallafa a shafinsu na Instagram. Abin da ya faru a kotu game da Sunusu Oscar. Hukumar ta ce fina-finai karkashin jagorancin Ismail na Abba Lahu tana zargin Sunusu Oscar Fofutu da laifuka kamar haka. Ya saki wakar hasashe wadda yanzu haka kusan shekarar ta hudu da fita ba tare da satifiket ba wanda shi Oscar ya musanta laifin a gaban kuliya. domin ya ce ba shi ne ke da alhakin fitar da waka ba shi darakta ne akwai wakar garzalimi ko da aka dora a youtube kwanan baya akalla wata guda da ya wuce ita ma wai bai yi sansorin ba har ila yau oscar ya musanta laifin domin ya ce shi ko youtube channel ba shi da ita saboda haka laifin da ake tuhumarsa bai aikata ba lauyan oscar ya yi iya bakin kokarinsa domin alkali ya bada beli hakan bai samu ba alkali ya ɗage shari'a zuwa 20 ga wannan watan da muke ciki sai dai wasu daga jaruman kaniwood da 'yan siyasa tuni suka danganta wannan kamu na sulusu da siyasa domin wasu ɗan tsagin jaruman kaniwood masu goyon bayan jam'iyyar pdp wadda ke hamayya da jam'iyya mai mulki a yanzu Tuni jaruman Kannywood ɗin da suka cika shafukan su da koke-koken a saki Sunusu aska inda wasu kuma ke kira da abu ta maslaha a yi masa adalci ko da ya aikata laifin da ake zargin sa, bai kamata a ci zarafinsa ba. Da na subscribe don samun labaran Kannywood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.